studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu senarango hanganir hangan kai assalamu alaikum wa barkan da lokacin kan da izramci na faji kara ga tonan darando su giro mu ai bulki samidu ai no ga tonan darando studio kalangu mu arangin ga irradiya ir sigire hangan nan ya mai kwarora alternative fm bo aram te lambu weg dia ga ton bizo di tacha amfani bo aram te lambu zongo challenge fm bo aram te lambu a cin di iddo ton bizo di iddo aran gin gudur gi a wani radiya bo lambo yagga da tombi zodi yagga yadin mono ir niger labo gande kulra aran gin gudu iri galludun kaira ingumo radio waran zikin da ta ci kai irdai gugoi kam gicar kambura ga zamani labari zaban yangoi ginai bo aran gin gite facebook ko studio kalangu yadin no site internet to bon aran gin gite www.studiokalangu.org wukubaini ira hunkun sigirora nan ne irga koy kande boryen kan goni ingay wani goyera nan ne iga kagutu ir hayan ai sai mo hayan bobu kan labi zai gon gingai bon hamatu don gai te gudu ise bonzeya hunkun mo sanno kan irga kwai gwa batu no gitti barkare ngo asibor kulse tugreira ir niger labora barkare ngo ato fuga zam hun kundu borgune asino a boray asin a sin zanka a sin dottijo bor kulkan sandai gobora ga hun kunni diya de bora asig kai fondiga borgu boragar gallube reira guyan gono kan yi kabar karyan wodin se yadin nonan kan dangai iga motai gayi walmo nan kan jama ga morgu tiya farmasiya me gano hanfin hadu loktor kware me ga borgu kaga borai wogar igonu gugoro har fallon no igogite kambuni goga salle gudu haikan koy gunwa wodin fondira ngno irni bor burnyaran yaran se kai yanga salan irse matkinno agtiya alsilam tare addina adimi suwa nemo da haikan giti kab kwar borai do harai ngai mo matkinno idi misuwane borai wo kulu ngai no kandirse tontoniyan zamhun kuna barkar yanwu kan ka irni jar labora bumbo akwai haltarai labaira dubar koi gugune larabai labaira algerian gono kan ir niger labiziya igtun takanas kaldai nodini benin labora boriyan gono kwarhin hin kai wakul kan ai ciyaran sai gidon gir niger labiza yi tigi kafu goi wane kan yi goni gite maga ya dinno dubar kwai togo da gabon yan kulu ga ka gir niger labiza gar ngai mo goi fallon ni go gite kan gite barkar yanwo kan gina irin kwai ga san ni wane wa batu irin boriyan burnyaran sai kan irde kwai ga salangi charmira kanga bashir garba a mafunir se kala ir niger labu ministero kanga da muna da mi zai yi wani ba funai fonda ido hare shek barham abubakar ngumu a mafunir se kala sattafo kan i gorandi kan addinai ingai noga char ku ga shawara a tiya kabu kwar borai wala alsilam tarai do hare borai wo ina satuwane gorandi kangana imdugu wafaku pasteur isa musa nga momon funir sekala kab kwar borey iwana fufodo kan senigne mission des églises évangéliques du niger amen da pasteur jean baptiste nga momon funir sekala kab kwar borey fuodindo kan senigne église catholique du niger irgaran fondo goy kangaran kagtu irhon kun faji karawoga madalla da sonarin naran radiyo ku bigi da ki studio kalangu bon aran bai kan zaramci na faji kara ing gise narin go hangan nan kan cin rigon ga salin aran se barkar yango abo shek barham ni no gati satadin karra irgne agtiya alsilam tare adina agtiya kab kwar bore do hare aran ga margu ga wafaku ifo no ni di yango ga go kan da barkar yango alhamdulillah isabu ko han nasi kan nara ana irno ga hambani su suba allakulu da mobo agoga inga talfo tajandi irgoga koy kir murada iterga koy irga ye barakulu irgoga sabu koy se wadin irgoga salatu dammu awana diyo jeraga kanta muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle halaygay sanno tonandi aygay foyan di studio kalangu jin da danibun bo balkisa da studio a rajo partenaire hangan ko kulur goge foyan di do aranga bay kan jirbi jirbi wora rajai da jarida jurnal ki ga hantum yan kul goge salan barkar yan obo barkar yan omo ifo seni wa salan abon zama hunkuna barkar yango ka saita ni na ci ni me yan wora kan ir niger labiza yan igona gidi hali labuwani wana aljeri yan wadin maga yan goga sai yan gogo busa harara yan gogo kai hazan ka kai ne kan to yan ishi cawai rai gogo hal gabon sanda ir labo afur labaira kan maimako irma samba engineer yan boren kan ko kicina kan ko kice wandi labo foyan ha boren nurgo samba wale kan manci nurgo gi samba illa bore ni gine me wala sanda niger wo bore din na go samba kan ko bor fontoran diya din na hima to an ga wani labizu kusima akani african kusima akani bo kusiba imane ni labiza ino go wote to hayo kul boren mi da islam tare gani jeri kate aslam tarai mu jirkoi ko mo dan koguna zanin lakar dan koguni bai manci cimino zama labu bobo wanka aslam ta laban da ko niska ka o kan gote niger da nigeria ya niska ka gar aslam tarai man ne kala inna da mize a makai ga bonga ga bonte boro makai ce ci halalo kin halalo wa din bo sufureno din go ko fari ce dara kukan nite sufreni go hantum nise mi fo se halalo yin kan ko cece ine sun gaiza kulkan latik fun ga hamoga ko su ni ga hantum nise kalma ko halalo din do do commerce no da fari goyno da goy kulkan jinno de dai halal de no go ceccara masimila hannu woni me waro hinno gudu banan do kan gudu ara hinna ni riba baslan ta ha wa kan go dinwa wa kan nisdidin abada haya kul kanti malaika yanno go gindum kan halal ne go ce ce halal mu irko ni ma ce ce ai ko kirko banka ne ce ce ate ibada ate sufure goi irko ne wasu tonye wasu bor fo dorandi haye kudun ko halal dun cecin di haye dun kun ne wade ka na wani kulu ilko da sallallahu alaihi wasallam ane Aliyadu yadul uliya khairun min al sufla ifoti yadin mana kan ba kan gobe ne kan ba kan ganu ngono gobe ne wala kan ba kan ga ta ngono go ganda ya cin wala to ane kan ba kan gobe ne din in gano a bisa kan ba kan go ganda yadin ga mana da kiti Nware wasu bode. ilko da abun busi ba nware. dalilo kiti qur'ana ra sarrafa go kan عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى تو sora no de kan dunguren de ngai fona gane ine de no fo no ka ir koy da do kirko koy ware ni bai bo yeden kan yan ga ware han fo yan iga e dorandi igin e zaka kai iskai de ngai bonga kan ni di damanim ka kino ika din yana hare me yan sani hare din yana hare im ka kai ni jine afon ga bani kwaye di kicendi afon ga ba kar ni porto ga ya cin kon kon kon dingo motara aka agogir koy ya dorandi ir koy o yawo hayana futendi a bare an banda barase ayi kan ir koy da an banda ba barase kon da an mundu ma hawase tungo no qur'ana aya din zumbu kan ne sanda da yin alhali no ko ja buga zam se da na wodin kaga kul an mun duma bare an banda bara se ifo se zam ir ko jawo ka kaci barkan ka kubu ko chawandi akano soji inna da me zai kul sai ya dinga in ji ko da na ga mu ya dinga ir ko eh, si talibu ne in duma hawa se to hankali bai musan bara da kati ir bun bun di. bu adin toranti ir ko a bo azabana dira sojin bai amma kana se amma kan qur'ani banka ne a wa bakar hina ne wasi banda bariga wastaya ya to ngano bor wo go profite da kala ina za ka te sanda addini goy hariban da makan addini man ne kal waqul yamalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa koy ka goy daran goy ir koy gidi aran goyo ir koy da mo gidi aran goyo mandi koy mo kulu igidi aran goyo an ga salam tare wo diyan wakate no diyan wakate dir warano pastor Musa karan duwaran mo matkin no ara wani addino mo di barkar yanwo kun kanto bore sai can fuga ga ir koy sawun kan sai hinago inga kanir no fondo kanga nirim ka studio ara ilmu sala hari kango ga bore la kala candigumo an babure la kale zano irga sabu bore kanga hanganir se irga ngwari ir ko igan kan se hinin da gabi go sanne wo kan irga amki a sanne no kan fur bore bina ra kan da parme bore bafuna ra kan girno mai ce kanto da bafuna ce kanto lalle dirgune ne irwo gan koido ya dinga kreche ngaido dirgu ne bar karyan bumboda am ga bumboda no sino irko tirara a sino bumboda no zamdir cewa zabura tirara irga dina kan annabi dauda bumboda salam ifona ne aninga zinga go furtagi kalinga zenu donk inga mambai gadi adil kan irko tankala tonan kan a wannan bore kan ga funa ga barkar gudu hankani ganwa donk ya dinga dirgune barkar yanu dina no bore daino na ka ingai bonga ifo sai zambore ga ba fala zama unkuna dirdi mat barkanno barkaɗen o goteda ate sanga goyno goyɗla haali no ɓorey do mais iri wona dinay iri wo do kambo ɗo haray amman borkulu no fondo ambarkar zama dir cew tirai kanra bulus bumboda hantum ifo nani ane barkan ba goyi aman kamata mu ya dinga irkoyi aman borano fondo kanga barkar ga koy borfu ga kai zan borfu chagal yanno nim koy kai borfu do nim koy kar borfu si za kai ya dinga aman hagu sangir ko me sanno bola ne ata mu donc woni seno iddi lokaci fogo no kan uh, yesu almasifu boda akanan ka alfakaru bobugo me alfakari dira barkar ko ba afosino me arzakantiyan gono kwara dira me ifo na nizu gane ane unu wato dini ga aran no yadin ga bore kango aran windanti aran kan irkwe na aran no kan bazibi yadin ga aran mate sai dogonai yadin ga aran mi ga kasine yadin ga irgi hinga ga mais irsindo fondo kanga barka ir koy kiraman ne yaadi a sihantumante mo biblora to ergen saabu pasteur jean baptiste irge kanido haraynin mo matkinno a diina di barkar yango fo kumondo wone kan i duku kaka sanne wo firi borem faham borem bey boremom dinan kan gingay bondan barkar wo bon wo kan ay tonton wo kan pasteur kidine ay tonton non sambo kan a asinde eh, kakaw koyne o kan ir koy bumbo ba irse irko non irtaka amani il ilm tabsi amani taka ilmu tab gubu taka an haya kang te kang fur il won hunarula ama hansi il tun Kang jesu ka akakir faba faba kanga akatmo manti wat kan ito za il won anur hunarula ne ganda an duniya bon non faba ti aseno din eh, jesu hunaru gune matkang kan chekin prophète bon yadno jésus daka halaga il mesena Anab isar halaga commence meseno feeri borese agi gunno bore kan de bani bore kan manga. bore kan mandu ami hansi parce que aga si kan faabu wo de bora sinde bani de bora manga nga site dirgo salam bore yan kan de bani hay kul site me wo kan ba irim faham noto alfukar tare and bakar imantafu. alfukar yan Boriangono quand kan haifo haifo se isinda ite alfukarion jésus mat kan pasen kidine anati atilas irga ilmi faba irm die irm sibisiga zama alfukarion no me amane ilm fattak sobek bakar il ti wodin bakar yon bor foyan kan haikul siga. igon ngai ga hambano igon haikul amma in bakar te ngai goi so so ba im koi im ye wodin bono igogun ngai wodi wodin irkoi sibara zama din wodi te ça veut dire irkoi haya kan irkoi dan ir kabila bumbono irsiba dirkoi gune mata kan irkoi an an duniya taka irkoi man sintin gubore tebo dai am la sabgne ayi woni sin woni ala ga borte adamun da hawa haya kulu kan ihunaro hansina koygu gun gina ane hare mfatta labomka ane weinam koybene handomka haikang nang da boraka ah, a hunaro kudana la saba segi gisi kanga wodin tege ben aneto no haikang kindi organo ago on koy goy kanga nang on hunaro on mengaro mhm. am fat orgoyela amma ne um sobe koy goro ga ka bay kolli ga sobe kine manoisi manoisi ha wodin no irhima irmo faham haya kango irga ilim si jirgan kan mata kan ay wo gwanda bor fogono kan sinda ay gihin ka gaksime tilas bumbono ay ma gaksime amma bakar yon tilas yan obon wodine amant ka irkoy mai sannuga mhm. bashirar ga kane do bashir garba matno ifano go kande barkar yamu Bismillah ar-Rahman ar rahim irgo go sabu studio kalanguse kanga niri burnye irim kaga duga salan ga kermera ga fahamandi borese hankan no iro irdiyan wora barkar yamu do hare irgu ba bore mu faham ga bai kan ministero kan ti ministère de la population a goyra a ga bangam danga gine hay kukanga ina di mizai bafuna borendi ngana bingam dangri ya ga agala sabu te wati kulu gidi ifunu goga ina di mizai sakula ngai ndungi bafunara wati kulu la sabu idin kingi ni te kebobo igidi hariya e haraidira kagidi kan barkar yango so atto kyan faga matkaran kida bora kulu anizaga kai fade rano gallerano labuwani bumbu matkan balki sinin kiza inizar nizar barkar koi igoga fatta ti fatta mo igoga labu mayo igoga keri ودنسي ministère de la population ana marga beri fote 2015 danga annasara jiri zambar hinkan di wakin dugu desambar andora ana marga fote kan si ini forum ka kuni kunni mante kalini boray ke imka bukum kandingi diyan funi di barkaren wodin bo ai guba iri fakarawo iri mate bagin bagina barkaren wo dai ifono matina gi mada matina gi mada mayyanti barkar koy ifuno go gi dangara matino bora kulgite iri hinga bonza dirka barkaren wo matina goda matkan bora kulni kida nkun mayo barkar ko bo gonu kan bani kware mi goy ga girsi tal siga. lebu kulno siga lebu siga kangi gangi dana tay <laughs> man keri tal siga igani ngay banay mu amma kan songo boray ni barkar te danga gonya so bora kulf zurgu furara yani nga boray din kayengu barkaran te gonya kan tal wo. ngayo imbai kan aslam tare do hare goga fondata matkan shakin kidayo manti alfaga beri amma matkirgma alfaga gaki barkaran bankan ngani nga banu tal kusiniga ay kul mandunin wallahi sin sinbo barkar koy dira hanu gazanten gono kange wo do tigize ne hanno lebanten no amma inge bumbo barkaren wo mahim gite se gonya zama yero kingin la sabote alfuge ci kan aslam terewo amma barkaren ganji amma na ganja amma amma na no mu gabi ana sokonno ifo faut fondon du fondo forano ni mi barka ani ki magar shek gaye kai bon mhm. donc barka koy di mo koy ni han hu son bo tay fon yeg furira zanka buna de wo hiji buna kan yan fun la bo gundu kunara din koy nan kan mota ga fo de stopper ki kiki wallahi haya kala gina burandi karam minister on kon consciente ifo no go kan barkar yango amma nan to hay kan go kan barka yango barkar yango danga mane ik bagumu misali ra di sambu gini gini boren ne talgitare no gonga ga talgitare idan ga bora sin dan kan aga ma ine talgitare boren mu matken ki da ine nge zin nge si nge goy nge sin ban kan go gidi nge se an ga sen nge go barka boren ne nge wonde sin da bani nge zen sin da bani kebayinu gungaise im kaboredo imne a kande ordonnance imne im di dandangaise keranga mi kogade han fo andin ko gurmo irko maha manti bakimino barkarange hay kan kango gubore dangara matke kinse igba talbi zai kan ya alfa gai ga kewandi kwara dinnu gun nyamai kwara wo dinnu gunun kuna wallahi fondo kulkan guna haya agindi ta ko kun gin bon habun bo zan kayo man ni gogu fu man yangai da babai wal man gai kam kambara zan kayo go ifo no gogu kan dai fondo ra wat ta sai go ise an fon ta si borase ago deg pore bisa kulla ini mingano donc e eh, barkarango am misayga bagumo am misayga bagumo man taw funayno go borgere da ngara wal fal vaccine mo e kim kware matkan ki da wallahi hay funayde no da fal vaccine zam matkan ki bore kan him barkar din so o kay ma him ga barkar de mo wal zam se gomnati mo goy fande yan kayan de bore seno no kanda to e gomnati o wati kul matkan kin se da agugula sabunte matan nunga te kan ga na bore ba funan bore goy fondu bo bengono amma goy fonde isini go wasa ga bora kul sambu amma wodi manti sabil kangana nimne a ayo gwamnati man goy gwamnati singapore bora ku dangoy fa a singapore bora ku dangoy a gabore sokonno ni nogi dini bonse fonda kan ni gan kangana nimsi borfo dorandi amma gwamnati o a gongala sabete wati kulu tay sambu minister de la population de ministère kanga goy de zankai da woy bore wati kula sabera in solo solo ente in center yanka magari riyai kawo yambo kanga zankai da woy bore dondonandi kamago kangana imsko kai borfo bon gane matan ga gite mm. dunyi ba funara mm. magar tan nora mm. yage ka fonde kan gwamnati go samu kan ganan da mu duwa ga bonza lokaci ga kalo mm-hmm. to shek barham irge kanudo hunkuna irdi woy boryen gogu tunun dingay izay igo koy go bunon guyara ir kwara wora mbodu borgun gun ga nigdi boryen gogu kai gerai dotti yanno goy bandi mungay iz kai ne igo koy kai go sabay go boray ngware wali gidir hali go boray kambay candi gun kwayodi igi boray sandi den han kaddi kadin ngay no mat matnaran di woy boray de zan kai din barkar dangi day izi yangay kan fattin dingay izay ga barkar to wodun wo nima minister bora sintin kici dalilai a foyan gane wai kan harai non ngai gare ngai kawai an galmana bu ya da sai ikur zurka ka fadara amma wa kan bora gidin yan kati zanka kai na din kan gogo to lokol koyan din dinin lokol za mu sanni gasan da tauyan dai a ganta ta faransa ce nanu a ganga ta larabci a ganta ta hinka nanu a ganta qur'ani wana gargajiya nu a sai ne lokol za mu sani ga wa kan to tauyan kan nin jere ni za zara zai laga ka kan da fada manti afo manti hinka kainan da beren da kainan da beren igonya banda nigdir ka barkar da zankai wo alhaku woni bon irkoido do irkoi manne kalam min ku kum wa kum nara wa aran bonwa danji da aran zanka ifo in ka ami chawanji iminga ima fonda hannai bai ima birin da kware ka cara ima wani ga addina iminga irko bai iminga ba funa kayanti nodin irko sin je kan haka kayanti kan mun kan zanka kayan kalin ni ta furkuya iman chau ite zayya ite doroga hanya danje yan doyi hay kunil ko gince kayanti kan hada ko in sinar ko sin tali ko sin ga da tali gini gani go charka barkar no ni go ga hamba ni ko ga bai handin no ni gija ya dinga aga hagu no bore ma addina ra ko banda matkan tarba su gaci da aslam tare wani haku sokonno aslam tare addin no kan ne bore ma bakar addini bai bere kul ine bore ma bakar cerse ima bakar hina bone se amma ya na aslam tare mu wara barkaren wasino barkaren wo asinu bumbuno bore ga barkar mai yanno kan ga wundi ka haga ka sene inga kike barkan iga garauta se ne wo aslam tare no lokaci amma barkar amma wundi wa kul ga bai filani filani garo filani ga ha da dunga garo maslam tare ne makai maslam tare wundi ko gamra harka nufa manci million fo nigin handu million go ti million ke cece adin ngani fatir ko shari'a ra igin hanoro nga mo garau zabana dun wonno ni no fonda mo garaw garaw garau kudu garaw bana zama an ton se fundi ci naga wadai foga walbi ni go naru ni noro ban ni hindu na kulban nigin hinkan ware kudu hankan gibi santin da man cinga nin kan se hindin zaro men waro ni ni ge hinka kai fonda ga barkan ga no min no masibi masibisin zaro waro ga da dai ni bisin zaro waro ga kullu adin ci barkan no ko ne bore man ci zaro waro bo yesu wana bu ni go cece don kidi ware yan kan ga rubu im ka kan million gari se imat laira ya dinga man cin wani ba goce ce aslam tare wodin banda asena na zak baitul mal yan dinka baitul zakat yan din ah? kan talkai da miskine no igan wayan di ya dinga man cin dir ko ni la woni kuli fose na ngwara adin budi ko munogo mu no aslam tare ba amma ban am bai kan baitul mal gonu baitul zakat woni wundi gon kara aran ga koi idaran la sabu igaran bai igaran tina sambu an ga dirku wundi wosino dirku wundi ka wanan mu kan aslam tarewo anenu si ngware ka bani zaro wana da dai ni bisin zaro me ngwaro ga musin da fonda kan su wana ngware din to nodin ga zaro wana hinno ni gihin kan ngware mantinin bisaga to kun mata na gote borai ina te ina te commerce fatoci mhm. ina fatoci ni gidi bar kan gabun din ni gidi bar kan hanfa fati baban kai hannan da nin agogin ware tali kusaga bone wo irga milkan hino hinka poren dino him ka haya te deli goyi yango on kan ninku kinin dali min gunim di kan wallahi ta ku singa to nu woni ne talite talite igan tu min igan jukke igan jukka kul ni do do woga zabu shakkun kunir di kan ya mai ranik di fond fo bon nigin ne igo de bidon essence no ngai e motara hino din togin bor ka bo kan no duniya togin kon nigi yegdiya afo ngai e kan didigi da bon to bai ngai kan baya ci ne wali iga ayo ngay gunde gagine fongane ngay ñaga wala buwa go morgue to woni o men dame bora tari islam ne no inna mi ma kay ka goyi ma kai ni bonga din siri ni tari ni bolfo hali halli ni ha wodi ma ame zunuba yanno wodi ma ame ni fattani addinara isnen se cimandi ko cimandi yanki ci eh, ma kai ni bonga al istiqama masi tari masi bolfo hali halli masi ceci ni mufu unwa bor basira masi te bor tonye masi bolfo wow masi jeri bolfo ga ma kai ni bonga kai barkan kan ni ga ka sene am tununga mo ko donga fanda manci ni no ga ka ka te tali jama se tine jama se ka sobe ka labo ga masara halan ni labo bum masara ni go jama kul masara bo akul go ma dolin hin na maga an ga bo azunu bai ga bagumo ga mil kan alfagai ehin ma imtun kasalan sanne dimbo hin koyai da bon ko nay imtun kasalan sanne dimbo im fonda konnan sambu bor kul kan tali ko seniga fonda ko shin ka seniga ka barkar bo boy kan ga barkar mu ima do ka dan ise ya wati din kirga zanka bo hin ka dani bai ga barkar alf talibi ze da lebant lebante ngai mo sibagumo lebante ni ga ta lebant ki danau bor fo ga chendi ba fan kai wati din isi barkar ifo se hun kun kuna bakukan lebantano furara lebu fo ni de beje je go doro i furara boren tali ku siga i furara i se zamse bore societanu nan bore te hankin gai gaba gunme boko be kan artisana da nan gongo no lebanten go goyente lebanten go te go ka ba da sana ayanki go bobo jaren gai banda before da ba sporera da na wo inge ta kubanite igo koi balzi yangai do igo koi fondo hadi gai kukan bor fogi hin kate nigi hin kate dalil kusin hun kun zabana wara kan se nigi hin kin fond de commerce kan ngun go digu no cecin da ngun go cecin ma ba fune da hal zankai ni si e avenue sanira zabo kulkan da zank bonen san bukan to imi eduke igo ni banda yugi furkandi gwamnati manim ka haru barase dalil kusin kase ni zank bonen kan to him ko lokal ministère de la population burago ma ni go zank bonen kan him ko primaire igo ni banda kalima be hal yes yesi ni go de yesi be ne kadezan kai ma ka je hinon mo se ki kigo an ga borano go bo sarme im siyad da bor kulu bo ni ngo ni banda ni go gigan je me chaw kane barkarense to irge kanu pasteur isa musa ifo non gite ton ton ifo non kandir saran adina do hare haya kan sheikh barham se banda donc euh, matakan anakida c'est presque un peu similaire matsare danga ikula <laughs> fallon kan mais euh, c'est que durgune matkan kida kun wai bore kan ga fatin mm. zanke dinni mm. gidan karyan matano mm. ay gisana un peu par rapport à l'organisation et eh, mm-hmm. matkano sigire gogote irwo do hare église ra zamir di kan irko tira matkana ki ir sindo fondo kanga barka. e go waze din te do aran sindo fondo dir gune église ra bore ngono kan hina baniyanno nya zene ngono ala tumi ngono. aga kiyawo bore ngono kan i kurnye yadinga ibu donc yadinga dinga matano inge wo kan sinda nan kanyi gudu haifo yadinga irkoy irko ani tina de kemar gabon. sanga itina irko ne aran kan gomar gaira eglise boredin kan sinda itina si kala arambo ya dinga kan gana imiga halama lokaci kan kai ngai bunga wodi seno nigdi aga gabum di sanga bore kan go margaira ya cine igili da lalle kan tubi go igili zera kan go barkar igene no gono zama igane e nongo ne ka ika tinadin kan irko da kirbo mat kan yir kamata irmu problem wodin sandai din im du ise bonza matkan sigire goda no me hunkuna da borgi di hunkuna boriyan matkan yin goga igoga barkar zan barkar yanwo sangani bayi kwa fare hankan niga ba inga no nigiti zambur kulkan yidi go barkar hunkuna bora haifunno falba kono zan barkar dirgune ir wani burkin tara bumboda no a gazeri zan barkul kan gor barkar hunkuna lebu kul siniga ni gondi ni gabo kan goyi ni gonda haikul kan ni kamata ni mike ki ni woni me ngwaro den won darbayo da hankan ji murade feri ni manate ni go barkar ya dinga woni burkin tarabun ba no ni zeri ta pasteur Jean Baptiste ifa non go tonton toner se ni o oh, tonton ton yande no parce que batakan pasteur kinda sigire no ilhima ilma dan kang nang ilmi de bonsa mat kang gouvernement boraki eta se hin hay akulgde yan ga kala ilmi de bongone wo kang eta gi hin sambu noto amte ekol bubu kang nang ekolo kalgiri wai kindugu amte tilas zanko kulu tilas zanko kulu za dinin tarai ni go zur kuindi didi kan ni woni man to jiri wakin gwa imindi man si ekol hay si ekol imadan woni kal gouvernement godin ko karote way bore ndi zan kai go ko didi ne ilm zan kai kayiga gidan ekol parce que bakar bo ga tin hundu me zama mata kan ko kedin go kun ganya nya bantidin wat kan iya zaina sin gidira ngai bumbono go wodinte ifo nikte iman ko ekol ifo go ningin ima iman don mo go koi wodi hineni wani barkari yani ga wodin no ngai mo im koygi du ize imi dan wodi ra yani ga dirgi ba irin hunkunan da sub hansi kalin wodin lasa wodin no gouvernement goyo o kan ti irin mo irin wono zama kalin irin gouvernement ga kalin irin gouvernement ga ai dai go bis fondable dai di bora go bakar ai mim ka gai woni o ai bora da go bakar ai bumbu mayuna go katare ir kwara mayuna go hasara ir madi di. jimat kan irga hinga hansi afu yang gon kan bor yanga nim ka koy gon gay singa gi ban fa amma yigine kan gay o singa gon ta sami ido na e pi bor kul na hay kul ido no na ime di da til da gab gabi ai wai ai gini no han fo kan al bor fo agogi salan wai bor fo se dangi ga ne da shatan ana se am kan ga koy ga sambu gon ga kwarin ga gano han kul zambar ido ana singa wai kan ga ma han rama zambar ai mun bai bai ma san woni dumo wodi yan no mante wodi yan parce que no kan bor gudu manta bayano borgiji borgiji eh, dignité dorando kanigo dangni bonse no boraisi donc imodi yangune il gonno kungeyga mata kan pasteur no eh, ki nengay église oy gonno organisation église kulno gonno ngu won sigire mhm. ka aka gisi gane to wone o gaksinayno mhm. bor bobo ka ka gaksine keki ba bi fo ay di oy bor fo kanka ane yakina ane yak ina to isi hina kulugti mais wo kan irige hin wodi woni mo dinno église gune in woni yans wodin sambo conseil islamique an woni yamo gisi alfari kulu im wodin gune za saka kan shakiki irbun bodo agono ilmi irmi woniyan sigiri gbori gigisi alfukarisi not ilmo ilgoyo irmo irgoyo aga tidama aga tidama ezanta irin bai mo kan inni se labo iri wonno dirk ba iri won labo iri ga hansano manti gouvernement no ga akulte iri ma hanse yau kul kan ka nyame ha gina ka gidi noti iri gulron ai e kanto ndo bore kan go bakar iri go kir labo mayo hasara dirko tare imne a niger zanne niger imne yi mai jinga isina yakin da yakin bo isina a nigerien wo vraiment aga bordi aga wan borsari ha a igudron ai e te tondo won kul iri bubu won kan na kan illa bo mayo ma hansi ilbonsi ndobore kango tarisi me won wo kalbur kulu min kabda emission won kirgo tedine aga bori gumo Ama wasa kalim tu kam danke kamara mantir go ki gareno mantir idina no go ha ha bonzano bore kine bore wo kaabantiyaŋ no burkul niger kabantian koonu no ama kabantian kan si wodin gune kan si wodin sajo amanti zama kabu kul mata kan shaka gin ka kidina ir koy ir mo bakir sen bak sinan sen seno me bak sinan sinigi dir go ku bore yaŋ go ki tutti banda gizeri zam manti zama nin dal hink no bor fo no nigi mil ir koy an haya kul ferense amani maga kangana ga ni dal hinka kan nigi ba ni ma no dine am tasi gaaksine il ifo no iri hin kin dan na am koyndi gina han fo won bonay ban han fo no ir koy me hanna me kan go isa gerga igon hamisa igon mo igon akulu kulu in chef du village ha kwar koyo kwar koyo ine neo ya herisino ane ha neo ke borkan heri kulgoy nasba kulgoy nasba bor kanga wodi yandumo mantina kulno isago amana nan kur bor hinik la sabo ifo no iri won kwarala iri hinikte kanga nan amti gak sinebo ini andunia mefwa azaka kul kango andunia mefwa amanto to 1% bor zangula bor voilà il faut lo nogo andunia zaka kul ina di bor kul bor edine kangon al duniya zaka azaka kul didan dan bor kul samu 1% awon arzakara ago andunia mefwa ngaya kayandi irsidu woodi irsidu wodi kalil mgo goyomo bora kul im kamba dan kerka irim dugu wodi bonza kan nam bakar yango am zebo am ye kindi mat kan shekani kidine bore kan vrema isinda gabi isinda gabi nda bore kango kyo kyo yambora imo irim wani ge fondo ferise manti kulno manti kulno sama hay barmai irhima irimji matakan irigti kan nan wonin dumo amma ben bumbo zam labi yango no kan sino agente irni zela bonra to erke kando bashir ifono gti tangangum kanno aran ministero agon gte fandu wane ora amma halai ka anga mai wal fonde kan minister go sambu wal kan gwamnati go sambu zama minister bobu go ga ngai ko karte kan gana ina da mizai ba funan bori kan gana barkara mu irin hinga bonza amma halai ka tangamon do arai bai mega ye ifono barkara nga hai danga an sarkin ga ne consequence mm-hmm. donc din sambu hankan barkara ngin ga hai da shakin kida sintine feso ga bora ina da mizitara burkin burkintara a gazeri kan bora darza ga kan zama shakin ki la saba iramu kin yite foron modo borai bobin ki kan ba kan gogo no nga dai ko bene yani ga ni kan gogo ta wani burkin tara ndarzawo akan afonwa ihinka zankai kayan goga barkar koi kendi surtout zankai bona kayan gingai ba gi ka lokol gidan talibai ka igi ka zama igi kan aranu ngai gogudu ak bisa ngay batu boram ciow kyau igidi kan loko ko ko gumo donc zan kai ni ki gogi dan gai bande igogi indun yi bafuna igoga hasara ini indun bafuna hasara parce que matkan bora kuni ki da zan kadin da berin gwa mana ku don don kala fala fala din da na ga ki ki wat kul wat kul ngana ki yan ngan gwa godai aga ye gor barkaran hanu dir guna haya kan barkaran ga hai agoga kan da bobo se masala oy boray da oy boray zai da satare fo agi dan fonda kan si bora go barkar nigidi barkaran dum bon ak ye ko hasara fute hani yi gitan bora ku go fa man kai ki hasaroidi isti bori ina da mi zai sai bori ira lumma zan karu si zai muhan fu agidan zai tarai agidan bagi han agidan droga han agidan hasaro lalale ki ka in borai alumma bafuna kulli muke shiga dan kera an di audience iga fonde sambu gwamnati gala sabu yan te ngan dinga bore kayan ngi dia se amma koy berbere sigira goy berbere amite kan si ne partenaire technique et financier da ONG satay kayan go ngai ikul no gi di gwamnati se imu duga fonde ensemble kanga go ne hango dumai bonza gi bai musan foki kiti fondeira kiti fondeira barkar yango ina ganji luwa no kan barkar yan ganji amma iri annamai da iri sabai dan matkan borai gidi iri bo ba funa kina se. han fo kit fondani isiga dang bore karda isiga dang bore karda ngiti don digo ga dang bore karda no kit fondani manne kala bu kulkan de tal siniga bu kulkan tal siniga kan bay kan tam tale kan yanga nim barka kan shakan kidan di siniga di dunin fonda bon yeniga ba konde nin kasu amma o den kulu amman tono dingina isiba kalson imborei bon iferi in kise kan wallahi man ti goyno kan konde labu kina zama si labu tonton man kan shekin kida ni gin gite barkar ko nim ka ga bu han fo agodi gin bon taban no no ka go du si ban wa asi ban kare hannada asi wari hannun wa asi fu hannara hari no ga kar da kai da to wo ina ga kar da no to har go ga kar da wo to go fon dai bon lokaci kulu asig bafune hanne kutte am kaga bu im ma fuye fuye im kaga nur garaga ni bede kawdiya hasaro non nin fundo ala sombu nin bora ala sombu nin bora kulu din bande donc an ga man ton nim nimta arzaka man ton nogana arza ko dinga bara kayna kan ni dudi dinne dan fonda hannara ngi nogana ni bafuna ni ma borandi hudinse gwamnati agoga sole sole bobute sentine sole dai igi koy borai do mi kice de bawo ne wo dumai mi tolen di borai ga barkare wo amma himanda man ti bankan man kan man su bo no matkan shakkan kita boramana zama ministero kan se kigan renaissance culturelle la sabe kan ya gogutira ane nga ga tonandi boray ne da kaina kan kiti foydi nga gi katare nga mi tonandi di boredo kan na bukul bay kan kiti fonde ngono kan dinni tamu kan nga nim ban kan gugin batu donc i wodi mote kan ga boray lakkale kendi da toga hino gwamnati ge ga aga nanguyan ka kayan ga borai dondon andi kambo goya mat kan shatem ki da ba bora o lebanteno no ti lebe kuno gen gana nimsu lebe lebu angon kan nigo goyi normal nigo goyente kan ba bakkan man lebu stoni zama irga bai kan lebantan din goyi fonte din de wala kan nim beji se yan ga yi goyi din dume yi gi baban di labora ba so mo i bobo gono kan san kai kayan an fon lokolo mongi se zama ba kudinga lakalono igi mhm. kon bora nan kaga kan mu goy dondon kanga nan am funu falbakisini kinira wurburemu yi yo hankan yangana na gete danga commerce ni gini diyan ni safunya ay fo ay fo ni mité ministère de la promotion de la femme de la protection de l'enfant a niveau d'un domaine ibobate ministère de la population mo tottige delle bante kanya fon isinigo iganda gak sine fon kan gonnati kaise kan sigane fon d'aide aux personnes handicapées donc fon han fon de boraka da ninga masala to nandi igu e guna igela e sabu yante mbai kan wallahi kimno e han kan in bora gak sine da kangana am ko fon dera bore dorandi donc la sabu bo bo kan ministero dinga bore kay go gidi ase igogete magar irge kawdinga ta shek ir lokacu asibagicin cin ya gita maka wani dan sigir fodeno dirdu da mu irge garan burnir musalnga bon kuna son ai garan kulno sonno har fallon bon ne bar musalmat naran di alfag babai kanga kan da zan kai gallaira da matni te ga wani wotan ga to han kai bai ne da kuran ce ko ne bai barkar ingai mo har hinnin kan masaladin igina ada tare jange ihin kanta al'umma mu kan maningai qur'ana ce wa berandi ifaj ada tare janga son honu wani gandi zihinka ninu ni hayya foyi b'a fo ni go jangal bani se fan mase ni ko ci fa kamba din ko kadan lokol ni na fa kamba din ko kadan qur'an chawya gargaje wanara bora kan ko kadan lokol din im kalas ce nase im bangda se im tablo ta se im kanda se enseignant im kanda se manuel scolaire intere la cre fo lo haikulu iga chawo gana ce de ce iga no bourse kalama ba as jangal bana bora kan ni ko anda kadan lokol ko ni ko adin ni jangal bana se isano haikulu ago bosora asenda avenir kulu la biza mono ni go jangalo bana jangalo kan ni go banno igo za ko na zando din ansani rupture ina adire ka mm. la. zai cerga ma ba gwamnati tira mono ne mere tira no ne labi ma masaba ya dinga lo kolo din korani ko din him ka gunnu amma him ka ta in neglige sai no ataya din ka zan kai go ka kasara ba kan manci zan kai kunno go sarara chawyon fondo no matkan chawyon fondo kulgo in kan baban da no kan an ka labera aka kaga igoga hantum yan ta larabci ne ka kan larabcin kwanan no ani berende a gon labtin kamani gan tunda amma fulanci no hausci no darmici no cine kunno ani margo ana irshidin te ani mi gisa haye gan hin fani yana zan sar ka kasa wani bere wo wono bore goga igoga ci tai igoga hije ite igoga letter ite igoga ngai murade kutte da labtin han tumoga an gan manci fondo no kan igan kan babanda kane ya ce hinna gote ha'a iga kaino zamu la bizan no gara kan ganda al hakku i jangalo ni godan ko ka fon gada ba woni ki goga kris gara wat ko an goma greve an goma mine kan wano wani jiri bande wi e kolo to nan kam be gato ye ganda yara ya dinga himka adil tare tin la bize gamra fona hinkanta il boye kan ni gogi dan quran chawyan irin bunu man kurana berandi ni ni zoce ni ko dan alfaga ko dan kam kambara ni te jiri fon sibe hankarago ni man ce shi ko kwara ra muno ni de go batan fallan kara ko kidi iforan ko ciago a alfaga mun manin kan ko chan wa ninga nga ngazan kan wa ninga bon se nin zan ko waran ka wai gu za na se eh mata na te kada de za za ram za ka sarka ga da jan tam ko dubure ka safar ir mun man qur'an ke on berandi amma kun alhamdulillah bore ngo fam lo ko te jango wote nyamera kan din kon din nizo ni bana se jiro kula gan wa ga kani aga chau to irga kando pastor isa musa mun mata no ga tantanar seda to no din haray wo kay kaday shak misalaran si vraiment ay way tandante no ay no shak si misala ta pastor Jean Baptiste ni mo ifana ni tandante ni bay si iri mhm. asi irwonoto kan ige zankai kigine imkoi bakar asino to ya dinga irgin no sanno nimmo bashir garba il faut no ti sannu ko koranta kan no ngi tirse eh, fandonera to sanno dai nguriyan bon mhm. mat kan shakkan ki dawo la sabu bobo yan gogite kan gwamnati gogite ka gite agogo guna ngam duga kande nga ga kisne kuldumi qur'an ke ngodi lokole do hare igogo la sabu ante kan imma lokole ante imi kina mat matkan dai igoga ansar kewo lokole kina talib babai im gornongu fo talibi zai im gornongu fo imi duise ga ne. kanga na. isi fatta ko nenge go ko ngwar keki kewu ngode no igeddu ise ga ne. e ministero kang tira renaissance culturelle agola sabai dinga wa kukan go ban arang di aran journaliste igaran ke gane ngai la sabai nan kan me itone ngai gubanu ngai ma sokonen da e kurana kewu ngode ware kanga na amsite danga dai bore doron diya talibi zai maga zama matkan shekin kiza bayrai dai no bayrai no da duwa a ga labo nafa din banda ministere surtout ministère de la population ngo ay kyaran se zasin tini lokaci kulungu ala sabu gitinga midi matunonga gitega aluma bafuna borendi sokonendo hare amanga boreke ngandai mala sabu one wo asbori ilmatini gitega bonza donc iga la sabu bagin bagin an gisi kayenga nan im koy borega im ki borese ima barkere ŋudi duwa ga bonza irkoymi te dai gwamnato la asabayo kan igogi te imi dan sigirey ra kan nan boray im koyga nafindey nemo no ir kaga to ir hon kuna faji karame kan ir bon ir koyga salangaran si hay kan giti barkar yan bon bore kan ir burnye kan ir da sanno ne wa batu bashir garba a funir se minister kan ga goida muna da mi zai i wana ba fune fonda do hare shek barham abubakar ngno gati sata kan ra irim ne aran se al silamai inga da kab kwar bore igi char margu ga sawar kan se nigine se dir a wan gin funa ya din mono pastor isa musa inga mo ngmo irna burnyaran se amon funir se kala kab kwar sat fodo kan se nigine alliance mission et église évangélique du niger amen irna pasteur jean baptiste a amon funir sekala sata kan senigne église catholique du niger do ay balki samidu ir technicien o hassan abdoulaye ne nergnaran se ma salamu fondo goyde suro karandangiranga